to shafi nawa kai kai ya ce ba shafi nawa ne muke ishirin da biyar wannan an daga da shi sai habbaɗi kai a ya ce ni ba ni na ce ka kasa tun da ka kabila nan ina ne ba ya ce littattaf tijjaniya ko ko ɗarika tijjaniya ba su da takamaiman littafi sai guda uku ko ya fara mana guda uku to yanzu ku zo ga guda uku fa'awwanu hadhihi al-kutub huwa kitabu jawahir maani wa bulugh amani fi faydi abi abbas at-tijani sunan littafi ne al-asma'u la tata'allalu ko dai mutum kada yan banda nan baka san fasara baka je to la tata'allalu amma dai haka yake wasu gulagulai ne na ma'ana wani cimma abin da ake buri ne cikin wani wata baiwa da rahama da jinƙai ta abul abbas faid eh, haka ne ya an tayo shi ga al'umman tijanawa amma lam kun faidan lana bal da lahu allafa husayn mai littafi shine mai girma aliyul harasi ibn barada shi aliyun tukuna ɗalibin da ya littafi min ahli min asli fasiyin tushensa ɗan fas ne inda shehu tijani ya rayu iltaka ma shehu tijjani sun haɗu da shehu tijjani kama kaddamna fi baldati wujida fil عندما كان الأخير عندنا كريشي في طريقه نكاهن إلى فاس اللي زيارة المولى إدريس جد الشرفاء العلويين المغاربة يا موروكو فور رجوعه من الحرمين لو كتن دا ودقا ايكين حجي على حد قوله شكرا على القليدة دا تسئين دا هجرة ميلادية على القليد بوكوي دا سبعين دا بوكوي فاتفق أن الأول أيضا كان متوجها نفر كوندي شينا بيسكانت أنا هو فاس فسافر سكت في دوا دوا da shehu tijani da aliyu ba ba aliyu ba wancan harazimi ma'an fa'in da ma lokacin da suka zo fas لكنه الشيخ التجاني الشيخ التجاني نيبس باشا الطريقة الخلوتية التي قدمه فيها الشيخ محمود الكردي بمصر مر ذكره لو كتين يبقى تجاني كافي يسامو مصد طريقة الصار ويعتبر tunda labarin da ake ba dariƙa ake magana ba ana magana littafin tukun ana ɗaukan hadal kitab aya جواهر المعاني قصة حياة الشيخ التجاني شنو لابار رايون شيخ التجاني رايون شيخ التجاني تجي جواهر المعاني التي كتبها بيده وان دير عند حنوصة حيث أنه هو الذي أملى على علي سيد آه، آه، أملى على آه، على السيد علي وان شيخ التجاني نافذة شعلي الحرازي من ربوطها على بعض أجزاء الكتاب وسبان قالوا للتاهن أما الذي يناكش تاريخ حياته وانك يمغنى رأيوينش وما إلى ذلك إلا أن الكتاب سيدي كش للتافه والنه جوهر المعاني في الواقع قسكيا ليس كله من تعليف سيد علي الحرازي باربوتم علي الحرازي من نيرو هبا ba dukansa ne ya rubuta ba au min imla'i tijani ba imla'in shehu tijani bane kenan a ki jawahirul ma'ani yana da me alaman tambaya wasu rubutun nashi ne amma mu'uzamin littafi ba nashi bane ba to kuma ana ɗaukan shi kashin baya a tijaniya wa innama amada sai aliyu abinda ali harazumi yayi ya ya nufi ila kitabin makhdudin wani littafi ne a rubuce wanda ba a samu buga shi ba yana leke-leke kamar yadda misali yanzu yan project kan yi in ka aka baka project ka duba ka duba ka kasa kan gadon project din sai ka ya ka je library kashin da sa nuna maka ga wani ya yi irin project ɗinka ko me abin yi gero zai wanki shekaji su gogo ya wanda suka san kan harkar kana nema kana mai kwatsar zai kan ga littafi haba zai ka canza masa fasali ka gutsure nan ka kara nan ka kumbura can ka tsoke can na gaba ya dawo baya alabashi in ka rubutu ka gama ka hada da sadaka kana haɗawa da sadaka ke a ce maka kasan na sani ya ce kasan na bari ko kasan ka ya fuwa shi kenan sai tarkata kwalin ka dan gama. sai kenan mutum zai dinga bada zana a gari farfesa ne doktora ne wane ne ne to shi ma abin da alilu har azumi ya kenan Suna wancan littafi makatut al-maqasad al-ahmad fi tarihi tarif bi sayyidina ibnu abdullahi ahmad asalin littafin kenan kaga al-maqasad suna littafin kenan kamar jin jawahir hada maqasad alladhi allafahu sayyid wanda ya wannan littafi makhatut sayyid muhammad bin abd salam al-qadiri littafin qadiriya ne fi tarjumat shaykhihi shi ko ya rubuta ne yana ba labarin tarihin malaminsa ahmad Buna abdullahi al-andalusi al-mutawaffa wanda ya rasu a shekara 1708 miladiya ya yi daidai da hijira 1130 da harazi ne ake ka ana magana ne kan jawahir lumani fanta halahu bi akmalihi aliyul harazi ne sai kofa shi gaba ba a Allah ya kumbura shi ta ƙariban حيث نقل خطبة الكتاب حرفا بحرف حتى مقدما للتافين كلمة كلمة حكى إلى قوتها وأخذ أبواب الكتاب ثاني بابوب خط عند أكسوا لباب ما حكى أوكيش كلمة كلمة وتقسيمات فصوله حكى فصلي فصلي تنا أني بابي ذاتي فصلي أتكي وعناوينه وعناوين دبابه كان دي حكا كما هي دون أدنى تغيير بي تنزل للتاهم ثم جعل يمحو اسم الشيخ أحمد معن سيقول جيسونا أحمد معن من كل مكان وصفه تلميذه القادري عند الآن بين سبق قادري كما تمال من بوفور العلم دتار علمي وجزارة المعرفة ونفوذ البصيرة وسمو الأخلاق وكمال التقوى وما إلى ذلك من التعظيم والتبجيل والتفخيم ويثبت محله اسم شيخ أحمد تيجاني ai kawai ba wani wahala sunan tijjani zai goge sunan wancan ne zan zai goge hesa sunan tijjani a wuri duka su sai tijjani dauke ta kaga lahiya lahiya bal wa hatta alqasaidu kai hawaƙe-waƙen waken da ke ciki haka ya basu yadda aka shirya baitocin waka allati ista'malaha alqadiri fi madahi shaykhihi ina yabon shehinsa wa tabjilihi haulaha hawwalaha harazim da harazim na haka yi juya su kullaha ila shekhi a tijari ashe duniya na kallon shi sun ma nasaba a ji batal as'ila shi wancan ya zauna da malami yana tambayin shi akar mukallahu me ya kaza shi kenan sai malamin ya amsa sai ya juya as'ilan ina tambayan shehu tijjani sai cire malamin muna tambayan fadilatu da wane wane sai ce shehu tijjani in ya tashi sai ya sa sunan shi a tambaya tambayoyin da amsa ma gaba da haka tafi da su التي قدمها القادري إلى شيخه أحمد معا وأجابه يا أمسى مسا عنها إلى شيخه التجاني متظاهرا بأنه إنا منونا متنيننا أي علي هرزم هو السعيد sai ɗauka shi ke tambayan shehu jani na hamsawa alhali kofi ne sun masakata su kutanta maija ja bakin sa yi shuru a hannun aitirafi bi hadal intihali ya tabbatar da haka ya ɗauko a sadira minhu ya yi littafi ya gari to shehu tijjani ya san da wannan littafin tababan da ake har wasu a wannan zamani na jin alu sunna masu na cewa ai shehu tijjani ma bai san da littafin ba don haka bai kamata a jingina masa jawahir ma'ani ba ce kai ne dai baka sani ba hakkin ko wanda bai sani bai bincika ce ai jawahir ma'ani an ma ba littafin sa bane ba don haka nan shehu tijjani bawan Allah ne ya kai san haka ka gaskiya amma maganan ka tana neman dalili inda kana da dalili ka yi daidai ta ina ya fita wa inda ma inta abin da ya faru da littafi ya gaba. shiwa alil harazi min ta'alifil kitabi qara'ahu kullahu amama tijani ya dauko ya karamka Allah na littafi akan ka zo ka ji yace ha ha ya karanta ya gama ya ce ya yi daidai ya ka karbi kudi a buga shi to ka ce bai san jahil mani ma'ani ba eh? ga kana neman ka kare abin da bai karu ba fi surati muqabala a surar muqabala kamar yadda za ka yi rubutu ka zo gaba a karanta a ji haka kace shi haka na ce Filiyo wal في اليوم الثامن والعشرون حتى رانا داك يا بن غاتا روتي ishirin da اشيرين ga watan غوتن شعبان akai muka a wannan shekara alif ɗari biyu da goma sha shida saboda kanan kawo wanda ita bai san da littafin ba sai kawo dalili ga wannan ya sai ya san inda magana nan ta taso miladiyan alif ɗari takwas ga ɗaya Gama ma wurin da aka yi mukabala bi masjidin diwan a masallacin gwamnati fi madinati fas inda za ka samu wannan magana kada ka tunci doktor doktor ahir mai gari ba ruwan shi ya ce ɗakwata na harfan bai harfin gashi can a ƙasa a doktor jamilu abu nasar almasdar safi shafi 24 nahar na biyu na biyu ne ko to a sai da alil harazimi kenan ko almasdar sadiq haka yake to wancan duk maganganun da ma can na farko ne haka ko na farko ne haka fa aqarrahu bayan ya karanta ya gama ya tabbatar masa da shi ala jami'i ma asbatahu akan duk abin da ya tabbatar a littafin fil kitabi wa ma nasabahu ilayhi da abin da ya jingina masa wa huwa ya arifa haqqan annahu laysa lahu fihi naqa wala jabal shi shehu jani ya san bai da raƙumi a ciki bai da taguwa ba ne raƙumi ma'ana bai da harafi ɗaya a littafin amma ita tafi na jaye eh, littafi na ne kaga kenan sai ce maka gungun yanfu wannan ne <laughs> eh? zurmi yan damfara ne na tuna wani marigayi na wa yi abin da yake ce ya yana damfaran kuɗi ga damfaran kuɗi ba za ta kai masa bai koma damfaran addini maganan haka irsalin maganan ya yi kaga irsalin magana ya irsalin magana sai ka dinga gani akwai nau'in zakewa amma da ya kawo ya yi damfaran kuɗi ya kawo wancan ya ce ga inda damfara addini littafin ma damfaransa sai kaga ya yi magana sa daidai take sai dai ya yi magana sa la'alla masu tasowa sa fassara tun da a lokacin shi zai irin wannan karance-karance ba za a iya sauraron sa ba wala jama wa min samma to daga nan ne fama ba shekhu tijjani shehu tijjani ci gaba yansibul kitaba ila nafsihi yana jingina littafin wa kansa bai kauli bai da raƙumi a ciki bai da taguwa balle raƙumi kuma yana cewa littafin sa kitabuna kitabuna kama sayati kama yadda bayani zai zo nan gaba sun masarha a kiran a ƙarshe kaga bayan wannan magana sai koma ya ce a kiran bi annan nabi ya tahara lahu ya kazata annabi ya zo ya bayyana masa a sarari wa a kabarahu bi kitaba kitabahu yau littafin ma ya ci gaba littafin na annabi ne <laughs> littafin ba ma na aliyu ba ne ba gaba ɗaya na annabi ne huwa huwa ai annabiyu ladhi allafahu bi yadihi annabi ya rubuta wani nan alfaidu sokairaj littafin sokairaj a rayuwa kashful hijab shafi saba'in da ɗaya Kenta mutum da ce yana da dama to galibanin da ike kwafe kwafen sa wani lokacin photocopy ne eh, ke abin nan kuma abin bakin ciki yanzu littattafansa sun warwatsu banda ba da haka ba da mutum zai iya tattara da littattafan kowa hannun shi zai iya samu su yanzu tafiya ta yi tsawo amma dai ya kamata a ce yan gidan hankalin yi tunanin sai dawo masa duk inda littattafansa suka kenta a tattara sa da wuri guda daya wa haka zalla haka dai hadal intihal wannan satar littafi ici gaba khafiyan akwai ba wanda ya sani da dai alil harazumi yi daga baya kuma tun da ba wanda san abun sana a cikin gida aka koma aka ce annabi ne ya da shi abu na din su yi amfani da rashin karatun mutane khafiyan lam yantabhi ilaihi ba wanda ya gano abun da aka yi ahadun hatta tabi'a kitabul al ma'ani da a cikin gida suke kayan sa, a sai su a rufe sai suka samu kuɗi aka buga littafi ya fi lumani a wannan shekara 1921 miladiya a hijira da 347 fasar ana buga littafi sai suka tono wa kansu fasar ana ma wa kafa ala zalika ba da ulama take mayaga suka gano wannan littafi wancan littafi ne المغرب لموروكو البارزين مثل المولى العربي العلوي خطيب السلفية عنهم ذاتي دان إذا المغرب خطيب من جمعة صلفاوة نا آه موروكو المتهمس في المغرب كيش سنة أنا take ina ganin jawahirul ma'ani ya ce wannan littafi shi aka yi daga can to yau mai da abdullahi alkantani da wani na gashi wani matan bidiya ne fattafakal isinani biyunan suka haɗu limamin wa'annan da limamin wa'annan suka haɗu a laraga mai ikitilafi ma duk da ba sa shiri da juna domin ga tijjaniya za ta mamaye kasan sai suka kadu don a karya su fi waje hatin nazari haunar masa'il diniya wa siyasiya sun saba a addini sun saba ta bangaren siyasa ala tashiri bi sai da aliyu don a tona asirin alil harazin ya samu littafin mutane ya kuku ya ce nashi ne duk da wancan ya samu ya ce annabi ne mai bashi shi وشيخه التجاني فطبع كتاب المقصد وانت اللي تعمل يزك tunda نعل أحمد ثم na نحلل sai aka buga shi ta inda an ka karanta wannan za ka kawai wani aka ɗaura kuma wancan kwasan shi ne tsoho an san shi a labirari a shekara 1932 miladiyya hijira ko ɗaya. بقصد الحط من قيمة الطريقة دنيا أزبد قيمة طريقة تجانية ومؤسسها من قلوب جمهور المسلمين كوبا أغانو جاهلين متاننا عموما وإدخال الشقاق دسا صعبان في صفوف التجانيين خصوصا ولعلماء ولعل ما صمم ولعلهما من أجل ذلك صبود ونن أيضا قام بنشر الإجازة saboda sun samu su tona asiri ya taba ba da wata ijaza irin takardar da za ce ka ba ni ijaza ka ba wani dalibi zai karatu wurin ka ce to ka rubuta masa ijaza sai eh wane ya karatu a a wuri na shekara kaza kuma na ba shi izini ya karantar da kaza ya karantar da kaza ya karantar da kaza suka sake kakulota cikin abin da ya ba da izini a karantar littafin jawahirul ma'ani sai aka samo wannan ijaza aka sake haɗawa da wannan shi ya yi da'awan jawahirul ma'ani littafinsa ne har ya taɓa ba wani ɗalibi izini ya karantar da jawahar ma'ani ya amfani da jawahar ma'ani a matsayin littafinsa ne sannan aka bugo littafin ashe na sata ne ba nashi ne ba ta inda ba inda shehu tijjani zai bai fita ba inda yan tijjani za su bi su kare wannan matsala ina fata kuna ta yi daidai بنشر الإجابة التي كتبها الشيخ التجاني ما مسمى ما ستوى التجاني با جاهل عني با ناشيني با يضا سدوة إجازة يضا سدوة مقابلة تونا مسلاتي ga ranar da aka yi mukabala an karanta a gaban shi wacce hanya suna da aikin su karyata wannan tukuna sannan wannan ijazar su goge ta ga ijazar ma tare da mu ha kabari eh, bai kabari za a magana ka biyu ne ka taba Shehu tijjani shehu tijjani rubuta ijaza bai khatti yadda shi da rubutun hannun shi la'adi a taba'ihi yi ɗaya daga cikin mabiyansa banda wannan matsalar fikira a ta kitabi jawahir ma'ani yana ince a karanta jawahir ma'ani a karantar da shi littafinsa ne da za ka yi ka ce ba littafinsa sani ba kai yau saboda kawai kana son ka shi مضيف الكتاب إن جنجنا للتافع إلى نفسه بقوله ماذا كتابنا كما مر وفيما يلي نفس الإجازة قا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال العبد الفقير المضطر إلى رحمة لرحمة ربه أحمد بن محمد التجاني قد عجزت حبيبنا سيدي محمد التهام بن سيدي المكي بن رحمون الشريف الحسني في أورادنا وطريقتنا المحمدية وبما هواه واشتمل عليه كتابنا جواهر المعاني وبلوغ الأماني رواية عني يعني هذا الكتاب عملا بما فيه من كل شيء وأذنا له بما فيه من الخواص والأسرار عيا كانت ومن أي فن كانت إجازة تامة مطلقة عامة خالدة أبدية سرمدية أذنته فيها أن يجيز من شاء وكيف شاء على قاعدة الإذن والإجازة والمعرفة عند أهلها وكتب أحمد بن محمد التجاني عمله الله بفضله بجاه النبي العدناني وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الدكتور جميل أبو النصر طه كيف ها ina za ka yaki ce ɗarika tijjani ka ce jawahir ba littafinsa ba ne ba ga ijaza ai ba fata an fasara ba ko abinda take cewa da sunan allah mai rahma mai jin kai muna roƙon Allah ya ƙara tsira a kan shugaban mu annabi Muhammad da mabiyansa da sahabbansa Allah ka kukutar da suka ƙara musu kukuta mai magana bawa ne mai bukata wanda ya shiga wani hali ga rahamar Allah wanda sunansa na yanka Ahmadu buna Muhammad Tijjani dama shi ne zakara kada ajabtu habibana na halatta wa masoyinmu sayyidi muhammad attihamu bunu sayyidi al-makki bunu rahmun al-sharif ana jingina shi da sharifawa al-hasami mene masa izini a jasto fi auradina na ba shi daman ici gaba da wurdinmu tunda yana da wurdi wa tariƙatuna kuma na ba shi dama ibi tariƙan al-muhammadiyya wa bima hawahu na ba shi izinin izinin duk abin da ke cikin tariƙa wajtama ala alaihi kitabuna wanda littafin mu ya tattaro shi idan baka san littafin nasu ba to shine jawahirul ma'ani wa bulugul amani wannan littafin da kuke gani wanne kai na sani ma da na ɗauko shi ya zama kamar ni ne jane ce maka wannan littafin da kuke gani jawahir ma'ani to kusan ne riwayatan hannu. kai kuma ka ce ba na shi ne ba ai sai ka san inda za ka yi da wani ijazar farko da dole ka rusa ijazar nan tukuna mu goma na jiran inda za ka biyo yi eh, isa ya ce duk kotun da ake da shi a na musulunci a najeriya yana kira a yana kira duk tijjanawa najeriya a zo a zauna a kira shi har ya mutu kuwa yana kiran bai fasa ba ba a iya zuwa kotun ba duka tijana ba najeriya ba kotun duniya ma na jin ya ce ba ma na jin ba na shirin jinsa da kuna ya ce yana kiran kotun duniya yau kai su rabila a zauna ga shi ga tijana wanda ake da su na duniya a zauna a rabida a taro malaman duniya a kirawo wanda duniya kan kowa ya ce komai shi ne a jagoran suna a nan bangaren in ba haka ne ba karyata ba su iya zuwa kotun duniya ba kamar misali ai akan je kotun duniya kamar yanzu kaga Ahmad wa ahmadul gulam ai kaga an kai su kara kotun duniya an zauna da malaman duniya gaba daya an tabbatar da gulamiya ko a ce ahmadiyya mai mana ke sunan da kadiyaniya kafirci ce kotun duniya ta zauna kotun eh, eh, eh, pakistan da india an zauna an tabbatar da kafircin suna da littattafan shari'an da aka gudanar to shi ma yana kira kotun duniya ta zo a zauna da tijjanawa i tabbatar da kafircin tijjanawa har ya mutu hmm? ba sun kasa kaiwa ba su je kotun najeriya ba ma ballanta na duniya ko ba tijjani ta koshe shari'a <laughs> ba dai baki ke magana ba riwaya to ina zaka kula wannan a ka'idance a ilimance me zai raba shi da wannan jawahirul ma'ani in ko jawahirul ma'ani ta tabbata ta shi kashin sa ya bushe ba inda zai daga riwaya ta hannu wa amalan bima fihi ayi aiki da duk abin da aka samu a cikin littafin min kulli shay wa adinna lahum mun masa izini me sunansa ne ittiham wa adinna lahum masa izini bima fihi abun da ke cikin jawahirul ma'ani min al na ilimomi ke babu duk abin da ba kowa zai bashi an bashi dama wal asrar sirrin duk da ke cikin littafin an bashi ayyan kana wa min ayyi fannin na kowane fanni ne kana ijaza ma izara ce cikakka don idin ga zuba ne. ko za ka shakka tamatan mutlaqatan ahammatan khalidatan abadiyatan sarmadiyatan ta kowane ɗaya ya gamsar amma dinga jero su tukuna saboda ka tabbatar ya ne A azintuhu na ba shi dama ha in yi ci zaman sha'a ibada dama wa wanda ya ga dama wa kaifa sha'a ala ka'ida ta izini akan ka'ida ta izini ta duniya والإجازة والمعرفة عند أهلها وكتب أحمد أحمد بن محمد تجاني أنعمله الله بفضله بجاه النبي شير متوانا وصلى الله على سيدنا محمد وانا حكا وسيكا تاكي ينظر سيقوانا الله كيما قولي 好。 to kaga yanzu misalin a ce a tsaya a karantar da mutane wannan a yi shuru ka kuce musu komai dukkan wani mai da'awan suna ya tsaya ya karanta wannan ya bi ai ka ga masu ilimi da suka samu littafin turo masu ka an ce an zamu da littafin ya tsallaka yin balkina yana ce ainihin mutane da dama yanzu sun watsar manya-manyan shekin ne sun tarkata sun jefar da tijaniya yan tijaniya sun dawo suna tambaya waye ina ma yake ne waye waye waye ya ma abin ya mu ku ga tana tare da mu bai da amfani a wuri wallahi malam ba a ma ko tunanin a zauna aka kan Sai sai ga mutum ya je ya kama ganye tunda irin wannan ilimomi ba su hujja ba kowa ne zai iya irin wannan rubutu ba galibanin an fi son taratsi wanda kuma kila wani wurin ganye ne in ka bi shi ma yana tsinke a yi maka sha a yi maka menene ku القاضي الحاج an ga dai littafi karatun jiya duk tambar da kama ba mai rai dama dama mai da cewar ah, ta tabbata jawahir ma'ani littafin nan sato shi aka yi kofansa aka daga wani littafi da asiri ya tono to menene Tijjawa za su ce manya-manyan na duniya marubutansu lokacin da alkadi alhaj ahmad sukairaj al'ayyashi almudafi wahid mai ba da kariya kaɗaitacce wurin kariya an tarikatar tijjaniya da yana ɗaya daga cikin komandojin kare tijjaniya fil magharibi a morocco hina idin ala istik istikshafi irin wannan tonon asiri an sarkatil adabiyya daga sata da aka yi allati irtakabaha as-sayyid ali al-harasi wa aqarrahu alaiha kuma. malamin su kuma ya bar ali al-harasi kan abun da aka yi ahmadu tijjani لم يستطيع أن ينكر ذلك حتى سيسيه سكورجه بيقيك أن يتولم فكتب ما هذا نصه هيك بس كياني نعم، nan لما لن ya yi sata kenan هم مغانا شي shi an buɗe مغانا تساقط دكتور شي قد ta الناس الذين يبحثون عن العورات في كتاب جواهر المعاني الذي ألفه الخليفة المعظم السيد الحاج علي هرازم مرادة بأنه منتحل من كتاب المقصد الأعمد تعليف العلامة عبد الطيب القادري الذي ألفه في الولي الصالح عبد العباس سيدي أحمد بن عبد الله معا يجي متاني gaskiya sun yi suka mutane masu binciken kuskure masu binciken na ƙasa sun yi sukan jawahirul ma'ani wanne ne jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani littafin nan da babban halifa said aliyu al-harazimi mai gidansu aliyu al-harazimi ya rubuta shi dan burada بأنه منتحل لطاف النم قفيني ساطع تتعلمي من كتاب المقصد الأحمد كتاب المقصد الأمر شما يتبتر إيه تعليف العلامة ربوت ببما لم أبي الطيب القادري الذي ألفه في الولي وعند ربوت شعون ولي الصالح أبي العباس سيدي أحمد بن عبد الله معنا to shi a matsayinsa mai bincike ice wala kada farto ala salasin nusakhin na bi na samu wajen kofi uku daban-daban min hadal makasar na makasar ɗin kansa tunda an buga shi yanzu wa tuhu na ɗakko na auna ma a jawahir ma'ani da gaskiya aka faɗi jawahir ma'ani kofin makasar ahmad ne fawajat ta khutubat tahu ka khutubat ihi mukaddimah li tafi na jawahir ma'ani na sami syiai dede dan mukaddimah makasad tak ada atas batak kena wajullu tertibi abu wabihi babi nyedda babu kam sai na sami soala tertibi tak kena tak ada batak kena amma ma ya ta'allaka bi tariqa amma abun da ya shafi tariqan wal masail al ilmiya al haditha wal fiqhiya wa maqalat shaykh tijani da maganganun shehu tijani wa muqamatihi laysa shay'un minhu babu wani abu daga littafi illa ma kana mumasilan ana nan dai yace daban-daban suke sai dai abin da yi daidai da juna kuma ya dama haka ke min al-muwafaqati sa'a akai ra'ayinsu ya zo daya fil ne waliyan ne iri ɗaya isa zama wannan wali na da abin wancan walin yake da shi to ya za a ba dole za a rubuta ba a yi daidai fi qadiyati min al-qadaya ittafaqat li shaykhaini sun haɗu ne malaman hatta ka anna hadhihi aynu hadhihi sai ga kamar martaban wannan daidai take da ta wannan ma ya kawo mithluhu irin wannan abun na aukuwa li kathirin minan nasi fa yadhkur bil lafzi sai a kawo shi kalma da kalma wa laysa hadha bi mustankarin wannan ba abun kyama bane ba fi haƙƙi kulli mu'allifin a haƙƙin duk wani mai rubutu ra'a ma ya nasibuhu ya ga abin da ya dace da shi fi mawdu'in ta'alifihi kalahu kaga yadda dai an ciro shi kuma cirowar ma ba matsala ba ne ba wai da kana ulama ulkibaru yo in manyan malamai yankuluna kutuba sukan kofi littafi min asliha fatun sabu ilaihin, a ce littafin su ma amma arifati mu'allifi hal awwal wala ba asabi hamdillahi ba laifi ne ba in an ce aliyu yayi haka fi muhadzat jawahir al maani al makasab al ahmad so da kana wannan ai ba ma matsala ne ba dokta sai ice ba haza kenan yanzu mun gamsu ma'anan wannan magana ta shehu su kai raju inna sheka su kai raju kada wafaka ala wa koyi hadal intihal ya yadda kenan sata nan ta tabbata ba da an bahasa sai da yi bincike ya nemo wajen kofi uku an zalika bi nafsihi faƙabala bainal kitabai ne ya yi muƙabala tsakanin littafan nan guda biyu fawaje da al'amuru kama kila an yi suka ya ɗauko sukan ya gani kamar yadda aka faɗi haka take kama kila illa annahu lam yajid fi kitabil maqasadil ahmad sai dai kawai yana ce bai samu ba littafin makasar alkalam almuta'allika bi tariqati tijaniyati bai samu magana mai alaka da tariqa tijaniya ba wa maqalati sheikh tijani wa maqamati wa karamatihi almawjuda karamomin su duk da aka samu fi jawahir almaani illa ma yakunu mumasilan lima fil maqasadi sai abin da daidai min tariqil muwafaqati allati yukhayyalu lin nasir abun da ke saƙuwa ga mai kallo ka anna hadhihi ainu hadihi kai ka ce wannan ita ce wannan faqat wa Ammal Masa masailul ilmiyya in an dawo ta bangarorin ilimin alhadithiyya wal fiqhiyya falaita bi mustankarin ai ba abu ma kyama bane ba fi haƙƙi kulli mu'allifin ra'a ma yunasibuhu mai rubutu yaga abun da ya dace da shi fi mawdu'i ta'alifi fanaqalahu yaje ya dauko shi li annal ulama alkibar manyan malamai ma yaf'aluna zalika balanta na shi dan karami kenan nan ma zaki kaskanta shi fatun sabul kutubu ilaihim a jingina littafan gare su ma'a ma'arifati mu'allifiha al-awwal tare da an san ga mai littafin a can farko ولذلك لا بأس بما فعله مؤلف ba laifi mai rubutun jawahirul ma'ani abin da yi kenan ya tabbata ya yi walakin lal'asar sai dai doktor ya ce wayo abun ban haushin lam ya zakur lana ismul alimil kabiri bai kawo mana ba sunan wani babban malami daya alladhi naqala kitaban da ya kufa wani littafi min aslihi wa nasabahu ila nafsihi da kyanta ce kamar yadda shehu wane ya yi da littafin wane kafa yadda shehu wane ya yi da littafin wane ya kamata a kawo wannan to bai kawo ba Fata fatahu ba ila nafsi fa wafaqahu ala zalika ulama da ai masu saurara sa ai suna da mai kare shi yanzu su su je su dako ce kai ne jahilin ga wurin ga wurin su kawo suka yi shirin maimakon su haka suka kuge da ya masa rasin shi mai littafi aka ta yanke yanke waye mutu ya kuma na har zama littafin ya kara wani ya kara wani bai mutum ba to yanzu dai wannan shine littafi na ɗaya wanda ya tattara ɗarikar tijjaniya su nawa ne a koko ga an samu guda daya amma fa ya rugurgusu eh, a yanzu a ce littafin sanadi ne akwai kaikai a zuci a tsani na biyu kuwa kitabul jami' lil fa'idati min baharil kutubil maktum na jin koyan tijjana wannan ko filin wazi ba fara karanto shi ba tun da filin wazi yana ake kare na kare kan jawabin ma'ani amma wannan yana nan shi kuma domin wannan abin da ke nuna makato ina gaba abu gashi ba bai ba a masa suna ba ina nan ina ina inda aka haife shi ina wurin me ce eh aya nan ya ɗauka an shi wancan ba da ai ɗan ƙadiriya ne ɗan ƙadiriya ne shi ai suna bin wannan littafi ta littafi aka aka rubuta shi a lokacin yadda suka haɗe da nan tare da su ake haɗuwa muke magana da muke magana da ƴan dama ƙadirawa ai dama ta sun hana masa sakat to shi kenan suka samu wannan hanya ba a buga shi ba wannan ألفه السيد محمد بن المشري المتوفى وعند يرسو ألف أريد بيود أشرين دخلو وأصله شي أصل ونمي الجامع للعلوم من تاكرتا نعم تاكرتا في الإقليم القسطنطيني شو أيك كثير يهود إيه، أما قسطنطيني بالجزائر التقى مع الشيخ التيجاني shi wannan mai sunan shi muhammad ya haɗu da shehu tijjani awwala fi tilmisana ifira audati sani lokacin dawo annabi min ne wa huwa ala hada shi akan wannan iltaqa ma'ahu fi wakatin wahidin sun haɗu kira lokaci daya ba sai da harasi a gaban tijjanin تقريبا وقد لكنه الشيخ التجاني شي ما وانا الشيخ التجاني يا باشي هو الاخر الطريقة الخلواتية شي محمد انت كرتا اول لقائهما فان الاقوال التي نقلت عن الشيخ التجاني ما كان ويتو لك الشيخ التجاني في كتاب الجامعي هذا تتفق في كثير سنة حدوات كند داما من المناسبات مع التي في كتاب جواهر المعاني لقد ظل هذا الكتاب مخطوطا حتى الآن ولا الكتاب يعني زبا أبو قاشبا أبو قاشبا توما ناسم الله نادا شكير دا الله يسعى لابو هذا سزا يسوى أسامو أسامو أين أبو نتنسى فوتوكوبي سوان لما كان هتاكاري الثالث هو كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية وانا كان انهو من بروي دشي جماعة السيد محمد محمد الطيب الصفياني المتوفى سنة وان دا يارس وانا شكرا الف اريبيو دا عمسين دا ترى هجرة الف اريتقر دا عربة اندري كان الصفياني من اخص اصحاب الشيخ التجاني yana cikin zaɓaɓɓun ɗaliban shehu tijjani al-aqrabina fi fas fa kana yaktubu kullu ma homin. Ya yakan rubuta duk abin da yake ji daga shehu tijjani mubasharatan wa yurattibuhu ala hurufil hijaiya yana jera shi akan harufan hijaiya alif ba zuwa karshe thumma yu'alliqu ala kulli qawlin yayi ta'liqi akan kowane magana ala hidda وهذا الكتاب أي كتاب الإفادة الأحمدية على صدر هجمه دندك أن أنشأ هو الذي يحتوي على حقيقة تعليم الشيخ التجاني شيخ تتلو حقيقة علم تجاني التي يلقيها على خواص أصحابه وأن كرمت الدشي بزاق حيث إن جواهر المعاني لا يعتبر كله من تعليف علي الهرازي عند ذلك معني بعض أو كان ربوتون علي الهرازي مني أو من إملاء الشيخ التجاني لأنه منتحل من كتاب المقصد الأعمد اتفاقا وجن أهل سنة عند ريقا الذي ألفه السيد طيب القادري والجامع عبارة عن جواهر المعاني يا يتطلع عبارة جواهر المعاني وزيادة طفيفة thumma innaha innahuma kitabani sannan wannan aljami'u da wancan manyan littattafai ne kabira ne la yasulu ala kulli fardin min afradi tijaniyina bai sauƙi a korin kowa daga ɗaiɗaikun tijjanawa intilako mallaka sama ba tukuna khususan qabla zuhuril tabai musamman ma kafin bayanan bugawa mabugogin nan da ake da su وأما الإفادة الأحمدية فهو كتيب ونقل التافيني سجيد الحجم جدا يسهل كتابته كفاية يسوكي بسرعة ولذلك انتشر انتشار سريعة وانا سيوازو إلى وروتا في المغرب أو موروكو بعيد بعيد موت الشيخ التجاني بعيد رسول الشيخ التجاني فبدا اثر هذه التعاليم الا wannan karantarwa ta dinga bayyana ya zaharu ala ataba'i tariqati tijaniyya min la jazaba musulmi na. wannan ya janyo tunanin musulmai ila tariqati zuwa ga ɗarikan. wa kutubi hada littafan ta wa bada al'ulama'u yuhajibunaha mutane suka dinga dirawa ɗarikan. wa shaykhaha da malaminta hujuman shadida wa mai tsanani fa'adaraka ba'adul muqaddamina wasu daga cikin manyan muƙaddamanta suka gano khatara intishar hadal kitabi watsan na littafi sai da suka goye shi fil musulmina a koyan shi ya riga ya wasu ala tarikatar tijjaniya da ba a yi jima'u nuskaha akwai wanda ya fara tara kofofin in kana da ya ce kawo shi wannan mana shi kawo shi ya hada dinga kona su shi ba tijjani saboda hadari min aidi muridina ya tattara su ya tattara su wa ya talufu haina halaka su ba zan ba karamin aikin su ne haka ba to amma littafin ya riga yawa, watsu rana ta hudu kama badal mu'allifun tijjaniyuna, kaman yadda masu rubuce-rubucen tijjani suka fara yin kirona ba da ma fil kitabi aidan suna karyata abubuwan da ke cikin littafin cewa ba malam ya faɗi ba karya ne wani daka saboda wancan ra'a sheikh muhammad al-hafiz al-jazairi alladhi sakana misra mazaunin garin misra an ya ala haddan la khatar ya sa yasa burkewa littafin fa'azala aksar mabadi ilmajuda an rarraga abubuwa da yawa cikinsa ya kawar da su fihi allati ya zunno annaha taqifu hajara afara za su zamo wani dutse ne na tuntube fi sabili difa'i a hanyar ba da sa an tarikata tiyani tarikata tijaniya wa abaka ma yarahu ya barbar abubuwan da yake ganin qalilul khatari hadarin su da sauki allazi yastati'u wanda zai iya an yatakhallasa minhu ya samu ba da kariya gare shi bi ta'wilatihi al-ba'ida da tawilolinsu na ƙarya التي يقنع بها لا يقنع بها الا wanda ba wanda zai gamsar da wa'annan maganganunsa sai kansa wa ahalin hilati da yan dari kasu a tijaniyina wa hadahu wa kada zahara zalika bi shakalin wadahi wannan ya bayyana a fili fi ta'liqatihi a ta'liqu qida ala alkitabi thumma tabahu wa yubgashi wa nasharahu wa lidhalika la najidu hadhihi almabadi' a yanzu ba a samun wa'ancan na sharrin manyan sai yan kanana duk abin da ake faɗi yanzu ba kamar da abin da ke ciki ba alati uzilat sun rage shi ne duk da haka wancan wanda kake ji ana karantawa a filayen wa'azi gyararren ne kama ce maka sahihu ibn abadiyya <laughs> eh, amma wancan wanda mai haɗarin an rage shi an ciccire an ce kamar da ya ce sahihu kaza sahihu kaza to haka ya an rarrage shi an rarrage shi sai aka bugo ingantaccen to ingantaccen ne yanzu an karanta sai ya girgiza duniya Alati التي أغزلوا من الكتاب إلا من كتب إلا من كتب طريقة التجانية da. سيدا التفن دا أقول من ذاك إسكين دا نحن إنا to wani lokaci za ka iske sun fi sirrin abubuwa da yawa na hannun wanda aka rubuta aka ɓoye shi to kuma galiban ne sai a laburare laburare za ka bi kila da Allah ka same shi Kana duniyan nan yan abu na yan tara na babu a hannunsu alƙadima alati katabaha du'atu tijaniya wanda ainihin masu da'awa suka rubuta almutahammisuna mithlu kitabu rimahi kamar littafin rimahi li sheikh umar al-futi to sai mu tsaya nan kan wayannan yan futattu eh eh na na jinka eh eh menene kake da mukaddami oh mukaddamin ba a wani mukami ne wanda an bashi izini akwai kalifofi duk muna da su a cikin na za a zuwa kawo su ai dai tsako tarihin nan kasan zai je da nisa wanda zai tsaya kusa kusa ba na'am mu je du'a'i